حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي باريك تختل في كبري لا همي لا فكري والموت آتيك دنياك غرتك والله أنستك فهد معاصيك فالذنب لا ينسى والبر لا يبلى والله يدعوك يا ناصحي خليني فالنصح صدعني أرجوك أرجوك حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي بارئك يومي أقضي في اللهو واللعب وأعشق الكسلا والليل أمضي في الشدو والطرب لا أبتغي بدلا إياك يا سعد تغتر بالنعم فلا تدوم السلام عليكم وعليكم السلام Ina wani malam? Tafiya garau. Ya ibada? Tafiya garau. Malam. Sai kuma bawan Allah mai kawo ka a daidai wannan lokaci, alhali lokacin sallah mai fa. A takaice malam ni dai na kasance mai laifi ne. Ah, abin da ya kawo ni wajen ka na zo wajen ka ne domin in tambaye ka. Ni mai laifi ne sosai. Na kashe mutum casa'in tara. Shi ne na zo wajen ka ko akwai wata hanya da za ka mu wadda zan tuba ma Allah wadda za ka faɗa mu wadda zan tuba ma Allah ko Allah zai gafarta mu kana nufin mutane ɗari ba da casa'in da tara fa kenan ka casa'in da jara, asma'ul lahi husnayya saboda haka ne malam na zo wajenka ina neman fatawa ko Allah zai gafarta min akan laifukan da na yi ina ta Allah zai karɓi tuwanka ta Allah zai gafarta maka jini ya koma kamar ruwa ka kashe mutane 99 a kai jahannama da rake kai malam inda ana cin da suna da sunan ka jahannama Sai Allah ba zai gafarta mu ba sai kuma ka eh, wa Allah ba zai gafarta mu ba ni ne a cikin jahannama ba kai ne a cikin jahannama a tara ka ce ni Allah ba zai gafarta min ba to kai ne jahannama za ta yi makamashi da kai in ma mun sun zo sayi eh, ma sallah ga makaranan damar su kai ka من حاله حاليا بصبوتي هانيا للذتي قضيا احذر هوى طاغيا قد فات يا قد فتيا سعيا وانا قاضيا قد غلني ذنبي يا سعد قم راجيا ربا لنا داعيا كن نادي بقيا هل توبة لمثلي نعم نقبل gawar ya aiki ya kaci-kaci malam na zo neman wata fatawa ne a wajenka malam ni mai laifi ne to laifi kamar me kenan malam ni na kasance a rayuwa na ba abin da nake ba wani aiki da nake sai kisa yanzu dai zan ce ma a rayuwar nan tawa na kashe mutum kusan ɗari zan ce ma mutum ɗari na kashe kashe ma ko akwai wata hanya da za a gaya mun yadda zan bi in tuban ma Allah tabbas tunin da wannan laifukan da ka aikata a baya na kashe mutane da masu da Allah ya gafarta maka ba amma sai dai ina baka shawara ko da za ka tuba ka bar wannan gari domin wannan gari ne na saba ma Allah ka koma zuwa garin kinkinau wanda a wannan garin akwai bayan Allah na gari masu bautan Allah kuma wannan wuri ina maka bishara da kaje wurin wani malami da ake cewa malam Ahmad Adam Algarkam to malami ne mai tsoron Allah a wurin shi zaka samu ilmomi wannan shine nasiha da maka قد أتيت إلى رحابك مستجيرا تقبل توبتي واغفر لي الذنب الكبير تبت يا فرحتي وأدبرت شقوتي هيا أجوب سيراتي بوركت من تائبي فاهنأت يا صاحبي قد فزت بالمطلب فاحذر يا سامع درب الهوى الضائع وإن بدا رائعا هل لينت قصتي قلبا قسى إخوتي وفاق من غفواتي حمدا آه، يا ربنا فاغفر لنا ذنبنا فاغفر لنا ذنبنا وثبت قلبنا فثبت قلبنا آه، حمدا آه، يا ربنا فاغفر لنا ذنبنا وثبت قلبنا بشرك يا سعد قد جاءك السعد والله نجاك نجاني الله من ظلمة الشر إلى هدى الخير فاسجد لمولاك يا الله اليوم يرضاك ربي ويرعاك والغي ينساك فزت بدنياك سعد بكرك بشراك بشراك شكري أخي لك إني هديت بك أطاب مسعاك